abin da ka umarce na yi shi zan. An gama. gara da Allah ya sa na ganka nan don ko ban ganka yanzu ba zan neme ka da yamma yarinya zuliyat ka fita daga harkar ta kwata kwata ka fita daga harkar ta eh, yarinya ka fita daga harkar ta bayan yarinya tana sona har an bani ita mun haɗu waye baka zance ne ka shiga take so ta yi haɗa baki aka yi da ita a zuwan cewa a baka ita a yi magana aure daga an zo kawai shikenan fiyat an kashe ka gama da kai ah, to ina ga ma kana nita nisa kana rutin iska alaka ta da kai zumunci na da kai nake so ya dore shi na zo na gaya ma gaskiya idan ka yadda kanka an ka yadda ba kuma shikenan malam ta yi min da hankali ka kama wata magana mara tushe manar ma'ana ya zan tura iyaye na gidan su yarinya na ce ina nema a ce an bani sannan yanzu ka rika gaya min wai wai baba na akai wasu take kai wani irin magana kake ne bayan mun hada nema ni da kai kawai ina ji ka zo ne ka tada hankali saboda na daga na buga ka da kasa ka sha kasa wallahi kawai shine magana kai wasa yanda ka tura iyayenka akai magana gemu da gemu haka za wani zai tura sa ya dauko gawa ka kofa gidansu kar kai tunanin wai dan mun hada nema ni da kai ba zan gaya ma gaskiya ban na ganta alaka ta da kai ce ba na so ta yanke na gaya ma gaskiya an ka dauka an ka baka dauka ba kuma shikenan tsaya dan Allah abin da kake faɗa gaskiya kake faɗa ko kuma wasa ne shawara ta rage gare ka gaskiya ina riga na gaya maka kaga ah, ni fa da kai ba ma ba fa ne da farin ciki ko ki zanen abin da ya faru ba ne to ba zan ce ban ji ba amma kai kanka na san ka san cewa da can ba san ka nake ba amma tun da dai haka ya faru ba komai na amince tun da ka san mutum ba shi yake zaba wa kansa miji ta abin da Allah ya zaba maka sai ka yi haƙuri ka karɓa ji daɗin wannan magana ta kyau ba yadda zan yi tunda kin faɗi mara daɗi kin kuma wanke ta da mai daɗi haƙuri a karɓa yanzu abin da wakin ke faɗa da gaske ne ko kuma akwai lauje cikin naɗi to ya ka gani shi ne na tambaya idan na ɗan ji wataƙila ni da kaina na ba wa kaina amsa to me yasa kake kuka saboda kin ce da ba san ka nake to ai da ya riga ya wuce to ko ke sai da masu iya magana suke cewa iya tana iya komawa so amma so baya iya komawa yi, haka ne haka ne mana tun daga shi ka gani a zahiri da sarki zilayan ne. zuwa da shiri kike akan magana a ranar Aini na riga na gama shirya komai da komai ba wani abu da ya rage a takarda kika lissafa ko kuma kawai dai lissafin da kani ai sai da na zauna na tsara mini ɗaya fa na ɓata ki a rashin sannawa ban gane a rashin sanna ka ba ni yana magana fata ta hankali na karki rika tunanin kamar wajen samu kwanciyar hankali Allah a farkice nake kaga ka kwantar da hankalinka yanzu fa soyayyar ka ta riga ta karba a zuciya kai eh. da gaske kin ratse wallahi da gaske ne kika ci irin rawa zan yi ne yanzu <laughs> dama kawuna da ya je gidan dawo yake cewa ai ka sami yar gidan mutanen kirki a shi sai da kyau gaishe su eh ba dole na ba kin ga da suke yaba ki kuwa ka samu mai kyau mai kyan hali sannan ga iyayen da mutanen kirki ki babanta da tije ki tsoho ne amma ba tsohon alakonkon ba ne <laughs> tsohon Allah da Allah kuma yi wallahi kin san dai da fata nake so amma ne tunda har kun zaba mu Usman na zina yadda na amince Allah ya miki albarka ai dama idan dai kika bi zaɓin iyayenki to za ki ga falala za ki ga buɗe ki je ki yi haƙuri da rayuwa kin ji shi zaman aure ibada ne ina yi bari na bari shine yake sa mace take shiga cikin zuciyar miji sai a ringa cewa ta yi masa asiri ta mallake shi wallahi biyayya ne kin gane ko a cikin 'ya'yanka wanda ya fi bin ka to ka fi kyautata masa saboda haka ki je ki yi haƙuri wata sabuwar rayuwa za ki shiga kin gane ko kuma aljanna ki tana karkashin kafin mijinki duk abin da kika ga baya so ki yi hakuri kai ki abin da kika ga yana so ki kokari ki domin ki faranta masa rai in kina faranta masa rai ba zai sha'awar ma ya miki kishiya ba wallahi kin gane ko Allah ya miki albarka Allah sa ki shiga asa'a duk wani mikin ki Allah dora ki a kansa Allah ya miki albarka kai na ji daɗi wallahi a'a ai na san umma da abin da za ku yi mun ba za ku cuce ni ba gaskiya ne shi yasa ne yadda na amince to Allah ya miki albarka kuma malamin malamin islamiyya mu ma ya ce min duk abin da mahaifanka suka faɗa maka to ka bi shi zaka ga wallahi gaskiya ne in Allah da ku zaki ta ganin dai a rayuwarki kin ji albarka Allah ya miki albarka Allah ba ni jikoki na gari masu albarka Allah sarki ya ta ke kenan kwaya daya Allah ubangiji ya sake ta zazzabo min jikoki a ba dai umma Allah a yanzu canza tsari ya kai ka dinga haihu ya da yawa da yawa ah, to kuma ya fi son a sami al'umma da yawa ni yan uku zan haifa umma daga faru. ki dau ɗaya ki kawo mun biyu Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka aje ayi hakuri da zaman gidan aure kin ji ban da leke ba kyau na san ba kyau malamin islamiyya ya taɓa gaya ba. yau fa idan mijinki zai fita da safe kin tashi ki gaishe shi ina kwana ina gajiya ki masa addu'a Allah ya kai ka lafiya idan da kai lafiya Allah ya tsare Allah ya baka abin da ka fita nema Allah ya dora ka akan makiyanka Allah ya hada ka da babbar rabo addu'a dai ta gari ki ta rangada masa ita insha Allah wala a wannan wunin Allah zai buɗa masa kuma in ya zo gida sai ya faranta miki Allah ya miki albarka kin ji to shikenan umma Allah ya dani kuma ta abin da kika gaya ma zan yi shi daidai gwargwado alhamdulillah ai na san kina da kokari sannu za na je cikin to ke ki je ki dora kirki to Allah na gode ma Allah da ka bani yarinya mai hankali mai haƙuri mai biyayya yarinya ce mai jin maganar mutane duk inda ni dai nake zaga ba na jin ana faɗa aibin yan nan tawa ta ɗore haka mun ji daɗi wallahi sai dai a ji haushin ta fa ita ba za ta ji haushin mutum ba kuma ba ta san ma wallahi mutum ya ba mutum ya ta kumbura kumburan sai ta bata san ma kana yi ba Allah sarki bai wa Allah amarya ke sha ɗan shi sana na kike a cikin farin ciki yau ani na yi farin ciki da Allah ya sa na ganna a cikin gidanka ke ni ma daɗi nake ji ina cikin farin ciki yau amma da kika ce ba kya so to ai a dani yanzu fa kin sai ni da kina ki mun haka kuna ke na mutumin da yake sake a na mai jan mota ya kular da ni mutumin nan kai ko wallahi ka cika tsokana ai ba tsokana ba ce ba mutum ya dage lalle sai ya raba ni da ke shi sa na dage na sai ya samu na zagaya ta bayansa a hankali a hankali na ɗauko guduma na bashi <laughs> bai san ina son ki da yawa ba ya zo ya raba ni da ke na fi ƙarfinsa shi sa na ce yau ba inda zanu ba zan ma fita ko ina ba to ai da mu haka na ke so yanzu waye zai girki ni ko ke kai mana ni ke mana ai ba ku tattara kamar raka da kike so na dafa taliya da miya taliya da miya Yawan ne girkin yara ne to dai dai shi nake so ki faɗo wani abu da kika san yafi komai wuya ni kuma zan yi shi tariya ai duk kawai ta tafi ta kawai ta fasa fa zai yi zuba a ciki shikenan fa tariya ta duk ko? Ni wallahi ba za ka tafi ba. To ai ba zan tafi ba dole na fita mana. Na yi kwana biyu a gida sai ki haƙuri kuma yau na fita ofis ko? Ni wallahi ba za ka fita ba. Ya ta kai ya za a yi to yanzu? Ki haƙuri. To shi kenan. Na maka uzuri amma wallahi farka da ni. Ba zan daɗe ba. Na tashi daga ofis kawai gida zan dawo. Ya yi haka? Yanzu za ki yi abinci ne ko sai za ki jira yau ma sai na dawo sannan da na dafa mana? Ba dai. Wallahi ba zan jira sai ka dawo ba. Ni zan yi abinci yau. yawa kike ji ashe ba wani to me yasa da wallahi abincin dan na je bi daɗi ba gaskiya baka iya dafa ba kawai fa shiru nayi wallahi kawai shiru ne amma wallahi bai yi daɗi abincin nawa dama na faɗa miki ni ban iya dafa taliya ba ki banda na yi tuwo da miyar kuka amma ma za ka sake yi ba kin ji ai kin ji ni ke kika ja mun da kin banda na yi abin da na iya da da kin cikin sai kunnuwa ki sai girgidi ma daidai ba za ka sake yi mana girki ba gaskiya to shikenan yanzu yanzu ni zan tafi kin ga lokaci ya ƙure ba ni jaka suna dawo to ka taho min da ɗanyen kifi me nake da ɗanyen kifi abinci zan yi mana kuma ba san abincin sai kin ji na sai na dawo sannan zaki abinci na ai aiko miki da shi dai to shi ke ko shi ke a'a ba sai ba ki san banki ki san banki ni ba na so ki shigo cikin ne ni ma da zan shiga ba a na shiga ba ce ta kuma ta shiga rana ni ne da ni kadai kasan za ka yi duban da laifin komai a cikin wannan lamarin sunan ka fa ya gama duniya babban malami ne ko? gaskiya ne usmanu ba ka tsaya ka gama gaya mana abubuwan da suka faru ba akwai rabuwa ai da gani na kasan ɗan sanda ne wanda ice ya yi karatu ya san abubuwan da suke faruwa a duniya na abin da ya ɗarsu na laifi ga laifuffuka nan kaɗan a ciki wanda su ne kuma inda za ka gaya mana su ka hutar da mu ka hutar da kanka lahirin da ya ba abin da ban faɗa ba shi abin da na faɗa da ne shi kaɗai isa ne kai usman ba ka gaya mana gaskiya ba sai mun samu matsala da kai kamalarka me sa, me ya baka sha'awa me ya ziga ka me ya ja hankalinka har ka yi kamatarka bayan kuma na san ba auren nan zai mai yiwuwa an gina shi ne akan soyayya eh, ba ta so ta sa a ran tun da aka aura mata ta dole sai ta sai da aka ta kashe to ai usman da ka san haka da sai ka sake ta matsafa ne sun yi yawa a ƙasar nan da ka da ranka da komai iyalinka ka sa wuka wannan wannan irin rashin imani ne rashin imanin ya kai rashin imani to me riba yanzu kaga hukuma ba za ta yafa wannan ba kaga kai baka bar ta je ta yi wani auren ba ka sake ta kayan kata kuma kai ma gashi yanzu abin da za a yi maka hukunci ne na kisa to ba yadda za a yi duk da na baka shi a kashe zan baka da eh? zan baka duk abin da na mallaka ba

yanzu nan wannan kes mutum sai mutum ya faɗi ya mutu ya suma ma ya suma da tsautsayi ya mutu sai da tausayin irin wannan rashin ba na yi na yi da na sai na yi da na sai ne kuma ta ne ba ni na ce yanzu na cikin talauci ko matsalar jama'a yanzu sai ku ta tunanin cewar mutum yana sani sai je ya ganganci sai ke magana su kuma kuɗi in kai magana su ba ka fa san yadda su kuɗi suke kuma maganar da kake wai abin da ka mallaka menene ma abin da ka mallaka har ma ne miliyan kuɗi sai a ƙyale ka kar a yanka kar a je a kashe ka kai ka kashe wani faɗa min nawa zan kake so wallahi ko ya kai miliyan goma zan iya nemo na da na za ka samu miliyan goma ni wallahi zan iya nemo wallahi zan nemo kaga wallahi zan nemo dan ya a hankali zai zai a kai rashin don rashi just salamu alaikum na kama baka gane fuskar ba yayi abubuwan ne da yawa hukumar nan ce ta mai kula da haƙƙin mata da ƙananan yara waɗanda muka haɗa a gidan alhaji usman a kwarai kuwa haka aka yi a sai yanzu ma da kai bayani magana kes din gidan alhaji usman muke eh, to mun ga abun yana ta tafiyar ya yana ta tafiyar ya har yanzu bai kai gaci ba kuma mun je kotu mun je kotu sai a ce ba a kawo kes din ba shi sa muka zauna ma ga ya kamata ta inda aka hau a saukata nan eh. mu zo mu same ku dan mu ji yaya ake ciki shi dai harka aikin ɗan sanda ko da yaushe yana buƙatar nutsuwa ka gane a ba da lokaci wajen matsa bincike idan ba an ga abin riyal sosai kara da kara ko an samu shaidun da suka tabbatar da abin ba dole sai an yi bincike amma shi alhaji usman ka gane da mun ɗora mazari a kansa gaba daya da ma an gama kes an miƙa shi ga kotu kun je an biya an abin nan ɗin haƙƙin mariganya to amma muna bincike muna bincike muna bincike sai muka gano alhaji usman ba shi da muna ganin ba shi da ba shi da wani sa hannu ba sa hannunsa sosai akan harkar nan ne ba koya ma za aikin ka zan yi ba dan na san ka je makaranta kuma karatunka shi ya kawo ka wannan kujera ƙwarai amma tabbas alhaji usman abin bincike ne ya kamata ku bincike shi yala bai bari fito maka a mutum alhaji usman shi ya kashe matarsa idan kuma ba shi ya kashe ta ba da sa'an nan sa dai ta bincike ku ba mu isasshen lokaci ka gane ku ba mu lokaci wannan yaron da yake aiki wannan yaron da yake yaransa kana ji na muna kyauta zaton yaron nan in ba shi ba to sai dai ko abokanansa amma muna ma alhaji usman zaton gaskiya kana ji a dan ba mu lokaci harkar aikin ne haka take haka ta nuna idan ka bugina ka gane sai ka duba nan sai ka buga to sai ah, a yi balance eh to shi kenan ba mu lokaci a ba a ba hukumar lokaci miliyan goma miliyan goma 哎，行，行，别让我。 Assalamu alaikum. Ya ne? Ya gida? Alhamdulillah. ku kana da labarin an kashe Zulaiha? An kashe Zulaiha har gidanta aka shiga aka yanka. Wata Zulaiha din? Zulaiha dai ta kare wata Allah bai kai. Zulaiha waye ya kashe min Zulaiha? Ba fa ni na kashe ta ba fa. Ka fatina ba fa ni na kashe ta ba labari ba na kawo ma fa. Kar ka ya ga min riga mana. alhamdulillah ya kuna tare yana ta faman abin nan ɗin kuka wallahi rasuwa aka yi Allahu akbar sannu kaji Allah ji rai sannu Allahu akbar Allah sarki to sai dai da Allah ina da tambaya ne da Allah sani da Allah abati nake tambaya abati kalai eh, eh ni ne ni ne ni gashi nan shi ne akbar amin malam mun gode mun gode mun gode ma tuni dai dan sanda ne gaskiya Allah wata tambaya za mu yi maka ɗaya zuwa biyu akan wannan rasuwar amma ba kai za a yi wa ba kuma ni za ka dawo kuma abun mutuwa kuma zo kuma na zan je malam wannan fa mutuwa ake a karka damu mutuwa kan abin ne sauyi da zamantakewar ku da ita shine ake tunanin za ka iya bada wata shaida ba karka damu minti biyar yanzu za ka dawo similla karka damu a yanzu za ku dawo za ka iya raka shi karka da ni wannan zuwa ma zai station din ya fi mutuwar fita shiga hankali a can ban yi kukan mai yanzu zai Wallahi cash wallahi sha nan zan siya duk abin da na mallaka ta ta musu haɗa maka miliyan goma da na baka kar ba mu asiri kar ka bari a gani ne na kisa yayin nan shigo da shi shigo da wannan yaro mota ta zaka an kawo mota kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje kuje asara ni na asara Saya juga ko? Ana zafi. Ana zafi yau ko? Ba da waje kake ba? Ana zafi? Ana zafi. Um, Suleiman, kaga ta harka ta ɗan sanda harka ce ta bincike. Hakuri za mu baka, mun gane bakin dara Ka fahimta? Ka ɗauka ƙaddara ce, ko kai a karan kanka. kana jina sai haka ta faru da waninka za ka so abu diddigi a gano gaskiyar al'amari to wannan shine men aiki na ɗan sanda kare dukiya da rayukan al'umma ka gane don haka ka yi haƙuri ɗan sanda baya iya gane mai laifi ko mara laifi sai ta hanyar bincike suka ce investigate before judging if you invest, if you judge without investigate you are very capital mad so ka dauka destiny ka yi hakuri ka dauka kaddara ce shikenan wanda aka ba suleiman in ka ga asarar da na yi yanzu in ka ga asarar da nayi suleiman yanzu kare kai wannan dukan da aka yi maka za ka huce asarar da ne ba karama ba ce suleiman tashi ka je je ka ku je eh, an shikenan an gane bakin zara Кухо. А, я не так. Ha ha ha!